shekara ta da shida. Wannan shi ne mu na farko wanda za mu fara darasi a cikin littafin al'adabul mufrad na al'imamu Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dangane da wannan darasi zai ɗauki muƙaddima guda biyu. Muƙaddima ta farko tana da alaƙa da abin da ya shafi rayuwar al'imamul Buhari mawallafin wannan littafin, domin yana daga cikin muhimman abin da ya kamata ɗalibin ilimi ya sani dangane da duk wani littafi da zai karanta shi ne ya san wane ne mawallafin wannan littafin. sannan abu na biyu kuma muƙaddima ta biyu ita ce muƙaddima dangane da shi littafin da za a karanta al'adabul mufrad kafin mutum ya karanta littafi yana cikin muhimman al'amura da suke taimaka ma mutum wurin fahimtar littafi shine ya san littafin a dunkule wannan littafin menene shi menene sunan littafin menene mawdu'in da littafin yake magana a kai sannan kuma menene abin da littafin ya kunsa menene ƙimar littafin a ilimi sannan menene abin da ya shafi idan hadisai ne menene ƙimar da darajar hadisan da suke cikin wannan littafin ta ɓangaren inganci da kuma rashin inganci sannan waɗanne littattafai ne muhimmai waɗanda aka wallafa dangane da wannan littafin ta ɓangaren sharhin littafin da bayanan abin da yake ciki ko ko ɓangaren naƙadi wanda ya shafi littafin duka waɗannan suna cikin muhimman al'amura wanda ya kamata ya zama ɗalibin ilimi kafin karanta littafi ya san waɗannan abubuwan ya fahimce su dangane da littafin da haka muƙaddimar mu guda biyu na farko za su shafi nan ɓangarorin guda biyu Ɓangare na farko rayuwar Imamul bukhari Ɓangare na biyu menene wannan littafin na Adabul Mufrad me matsayin shi menene ƙimar shi a wurin malamai sannan kuma wata irin hidima ya samu daga malaman musulunci daga wallafa shi zuwa yanzu sannan ɓangare na uku shine shiga bayani dangane da abin da littafin ya ƙunsa kai tsaye. Al'imamul Bukhari ta ɓangaren rayuwar shi da sunan shi da nasabar shi, ana mai alkunya da Abu Abdullah shine alkunyar shi. Sunan shi Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mubira, ibn Bardizba. al-ju'fi al-bukhari dan haka wannan shine cikakken sunan shi daga cikin kakannin shi akwai bardizba wanda wannan bardizba magana mafi shahara mafi inganci shine haka ake zabtin sunan ibnu bardizba kamar yadda al-hafiz ibnu hajar ya faɗa akwai nau'o'i ko nau'in zabti daban-daban da wasu malamai suke karanta sunan da shi, amma dai wannan shi ne mafi inganci cewa Ibn Bardizba. Waɗansu malamai sun ce Bardizba ɗin sunan shi al'ahnaf, ce mai Bardizba ɗin laƙabi ne, waɗansu kuma suka ce a'a sunan shi ne Bardizba. al'ahnaf ɗin kuma laƙabi ne ake yi mai amma dai ya fi shahara da sunan cewa ana kiran shi da sunan barjizba kalma ce wadda take ba ta larabci ba kalma ce wadda take a yaren bukhara ana nufin azzarra ma'ana manomi shine ma'anar barjizba ɗin da aka eh, ma'anar shi shine wanda yake manomi da haka sunan shi bardizba sannan kuma ana mai nisba da cewa aljufi aljufi danganta shi da kabilar wannan kabilar amma asali ba ɗan kabilar ne. wala'i ne na musulunci wanda akwai nau'o'in wala guda uku akwai alwala na bauta akwai na ‘yantawa akwai alwala na musulunci wanda ya musulunta a wata ƙabila sai a kira shi cewa shi ma ɗan wannan ƙabilar ne amma a ce maulahu ba wai a matsayin bawa ba ne aka ‘yanta shi a wannan ƙabilar. Shi barzizba ɗin nan da ake magana a kan shi, asalin shi ba madute ne ba musulmi ba ne, Sai daga cikin kakannin shi kenan. Ba madute ne kuma ba farisi ne ba farisi ne shi kuma ya rayu ya mutu akan addininsu na farisanci bai musulunta ba amma al wanene wane ne a cikin nasabar ne kakan baban imamul bukari, kakan baban shi ba kakan shi ba shi shi ne mughira da haka shi al shi shine wanda ya musulunta shine wanda ya musulunta a cikin zuriyar dangantakar Imam al-Bukhari ya musulunta a wurin al-Yamanul a wancan lokacin wanda shine wali ko gwamna na kasar nagarin Bukhara ya musulunta a wurin shi da haka ake ce mai al-Ju'fi saboda wancan kakan nasu da ya musulunta a wurin yamanul zu'fi sannan bayan nan sai kakan imamul bukhari din wane ne kakan shi a jerin nasaba shine wa shine ibrahim kakan imamul bukhari ibrahim Ibnul-Muhira, mughira kamar yadda al-hafiz ibn hajar yace lam naqif ala shay'in min tarjamatihi Bana iya binciken shi bai samu wani abu da aka yi magana a kan shi kakan Imamul Bukhari ba, cewa ga tarihin shi ko ga tarjamar shi ko ga yadda rayuwar shi ta kasance. Abin da ya samu dai a rayuwa shi shine kakan Imamul Bukhari. Wannan ya sa ya samu sani ko shahara ta wannan ɓangaren, amma aka ce waye shi ya rayuwar shi take, babu wani abu na tarihi da za a iya samu wanda ya shafi rayuwar shi sannan sai mahaifin imamul bukhari ne isma'il ibnu ibrahim Ibn mubira ana mai alkunya da abul hasan shine alkunyar shi sannan imamul bukhari kanshi a cikin littafin at-tarihul kabir ya kawo tarjamar shi mahaifin nashi wanda shine Ismail ibn Ibrahim al-Bukhari yayi tarjamar shi a cikin tarjamar shi yake cewa ra'a Hammad ibn Zaid yusafihu Abdullah ibn al-Mubarak bi kilta yadai cewa mahaifin shi ya ga Hammad ibn Zaid mana ya rayu a zamanin Hammad ibn Zaid kenan har ma ya ga Hammad ibn Zaid yana gaisawa da Abdullahi ibn al-Mubarak da hannuwan shi guda biyu gaba ɗaya. Mana ya ga Hammadu ibn Zaid kuma ya ga Abdullahi ibn al-Mubarak mahaifin shi kenan. Duk da cewa wannan gabar ta samu tashifi a wurin da yawa wasu littattafan tarihi suna kawo cewa a ibada da cewa shi baban Imam al-Bukhari ya ga Hammad ibn Zaid wa Talha mubarak a matsayin shi baban ne yayi musafaha da Abdullah ibn mubarak to wannan kamar yanda da yawa daga cikin muhaqqiqun suke cewa tashifi ne ma'anar maganar cewa ya ga Hammad yana gaisawa da Abdullah ibn mubarak ba wai shi ne yake gaisawa da Abdullahi ibn mubarak din ba da haka za mu ga wasu daga cikin malamai tarjama a wannan gabar za ka ji suna cewa ya ga Hammadu ibn kuma ya gaisa da Abdullahi ibn Mubarak amma asali abin da yake Imam bukhari ya kawo a cikin at al-Kabir cewa ya ga Hammadu ibn Zaid ya gaisa da Abdullahi ibn Mubarak sannan wa sami'a Malikan Imamul bukhari ya ce mahaifin shi ya ji riwaya daga wurin imamu malik ma'ana yana cikin ɗaliban imamu malik ibn anas rahimahullah imamu darul hijira al'imamu ibn hibban a cikin littafin astiqat shi ma ya kawo tarjamar mahaifin Imamu bukhari inda yake cewa yarwi an hamadu ibn zaid wa malik wa rawa anhu al yana rawaito riwayar hadisi daga wurin Hammad ibn kuma yana riwaya daga wurin Imam Malik ibn Anas kuma malamai Iraki suna yi riwaya daga wurin shi Isma'il ibn Ibrahim mahaifin Imam Bukhari da haka ya zama sananne ne kenan kuma yana daga cikin ɗaliban ilimi wanda sun yi riwaya a wurin manya-manyan malaman hadisi na duniya na wannan zamanin idan ya zama ya yi riwaya a wurin hamadu ibn zai kuma ya yi riwaya a wurin imamu malik ibn anas yana ya haɗu da jigajigan jigon riwaya na wannan zamanin kenan ahmad ibn hab rahimahullahu ta'ala yana magana akan mahaifin Imamul Bukhari yana cewa na shiga wurin shi Ismail ibn Ibrahim a lokacin mutuwar shi lokacin yana rashin lafiya kafin ya rasu na shiga wurin shi sai na ji yana cewa la a'lamu min mali dirhaman min haram wala dirhaman min shubhati da yake ɗalibin ilimi ne kuma attajiri ne mutum ne wanda yake ɗan kasuwa za a iya lissafa shi daga cikin masu kuɗi yana da dukiya da haka yake cewa a cikin dukiya ta gaba ɗaya da na mallaka ban san akwai dirhami ƙwaya ɗaya na haram ba babu dirhami ko ƙwaya ɗaya wanda wannan dirhamin na haram ne kai a cikin dukiya ta ma gaba ɗaya ban san akwai dirhami ɗaya wanda yake na shubaha ba wani abu wanda za a ce shubaha ne kai wannan abin ya halatta ko bai halatta ba ya ce to duk a dukiyata ba abin da yake na wannan ko na haramun ko na shubaha to ba abin da yake cikin dukiyata na irin wannan wannan suna kawo shi akan abin da yake nuni akan tsantseni da yake da shi akan abin da ya shafi neman arziki wanda yana da neman yana da harkar kasuwanci mai yawa kuma yana da dukiya mai yawa amma kuma a ce a dukiyar gaba ɗaya babu wani abu na haram babu wani abu ma na shubuha a cikin dukiyar shi yasa waɗansu daga cikin malaman tarihi suke cewa wannan yana daga cikin tasiri da yayi albarka a cikin rayuwar Imam Bukhari cewa duk abin da aka ciyar da shi aka shayar da shi aka gudanar da rayuwar shi da shi dukiya ce ta halal tsantsa babu haram a cikinta da ya kasance mutum ne mai tsantseni kuma ya rasu ya bar dukiya mai yawa wannan dukiyar ta sa mahaifiyar shi ta tsayu a kanta ta gudanar da rayuwar imamul bukari a wurin neman ilimi shi yasa bai samu matsala ta dukiya a babin neman ilimi ba saboda abin da mahaifin shi ya bari na dukiya da kuma mahaifiyarshi ta tsayu a kai kasancewarta ita ma baiwar Allah sai saliha wadda ta shahara da ibada ta shahara da ayyuka na alkhairi da aka sai zama ta gina ɗanta a irin wannan tsarin da wannan yanayin wannan a takaice su ne silsila na iyayen imamul bukhari waɗanda su ne da ya fito daga ciki an haifi imamul bukhari rahimahullah kamar yadda al'imamun nawawi Allah ya gafarta mishi yake cewa malamai gaba ɗaya sun yi ittifaƙi babu saɓani a wurin malaman tarihi akan cewa an haifi imamul bukhari ne a ranar Juma'a, bayan sallar Juma'a, a sha uku ga watan Shawwal, irin wannan watan da muke ciki, sha uku ga wata a shekara ta ɗari da tasa'in da hudu bayan hijira. Shekara ta ɗari da tasa'in da hudu bayan hijira, wannan dukkan malamai tarjama sun yi ittifaƙi kan cewa a wannan lokacin aka haifi Imamul Bukhari. a ranar Juma'a bayan sallar Juma'a sha uku ga watan Shawwal shekara ta ɗari da casa'in da hudu a bayan hijira. Wannan shi ne abin da imamun nawoyi ya naɗanto ittifakin malamai a kai a cikin muƙaddimar shi ta sharihin sahihul Bukhari. Imamun yana da sharihi na sahihul Bukhari wanda ya fara yin shi wanda an buga muƙaddimar sharihin wanda ya kunshi bayani akan tarihin Imam al-Bukhari da kuma bayani akan littafin Sahihul Bukhari din banda sharhin Sahihu Muslim da yake da shi kaka wasu bayanai da yawa zamu ji su a cikin wannan tarjamar da yawan suna cikin wannan muqaddimar ta Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala an haife shi a garin Bukhara a wannan tarihin da ya gabata garin Bukhara a nan aka haife shi kuma a nan ya taso. Don haka da garin ake danganta shi a ce mai al-Bukhari, saboda an haife shi a Bukhara. Shi kuma garin Bukhara tana daga cikin manya-manyan biranen yankin da ake ce mai mawara annahar. Mawara annahar, in an tsallake kogi daga Iraki, garuruwan da suke wannan yankin su ne ake ce musu mawara annahar. ma'ana garuruwan da suke yankin ƙasar Khurasan ta wancan lokacin. A muƙaddimar sharhu usulul i'tiqad mun ji wanne wayanci ne ake ce ma Khurasan, wayanne ƙasashe ne yanzu suka haɗu a wannan yankin na Khurasan. daka a wannan yankin anan ne garin Bukhara yake, gari ne kuma wanda yake cike da manya-manyan malamai na fiƙo da malaman hadisi a wannan zamanin. da akwai manya-manyan malaman hadisi akwai manya-manyan malaman fiƙihu a yankin wanda wannan yankin shine yankin sa al-Imam Ishaq ibn Rahawai da sauran ma malamai da suka kware a fannoni na ilimi kamar wanda suka kware a bangaren kimiyya da sauransu irin su Ibn Sina da makamantansu duka da 'yan wannan yankin ne na Bukhara da a nan aka haife shi a nan ya taso kuma ya taso a inda malamai suke wadatattun malamai na ɓangarorin ilimi daban-daban da haka yanzu yankin Bukhara ɗin yana ɓangaren da ake kira da suna ake kira da suna Asiyal Wusta, yankin Asiyar ta tsakiya kenan a yanzu, wanda a yanzu a asgarin Bukharan yana cikin ƙasar Uzbekistan kenan. A cikin Uzbekistan yana cikin manya-manyan biranen Uzbekistan guda biyar garin Bukhara yana ciki. Da haka a gari ne wanda yake shahararre da ɗaɗɗan gari wanda yake ɗauke da wurare na tarihi na tsawon lokaci. Sannan gari ne wanda sun shiga an buɗe garin a matsayin gari na musulunci tun da daɗewa. A zamanin khalifancin Mu'awiyah ibn abin Sufyan radiyallahu anhu lokacin da ya tura tawaga ta mayaƙa da suka tsallaka wannan yankin kogin Iraki aka fara shigar da ƙasashen zuwa musulunci a wannan zamanin anan ne aka yi sulhu da garin Bukhara ba a yaƙi su sun zama daula ta musulunci ba amma dai an yi sulhu da su a wancan lokacin a ƙarƙashin jagorancin ɗaya daga cikin kwamandojin musulunci na zamanin daga baya kuma a lokacin alwalid ibn abdulmalik lokacin da aka tura utaiba ibn muslim albahiri wannan shahararren kwamandan na musulunci wanda ya buɗe aksarin ƙasashen da suke wannan yankin a wannan lokacin ne aka yaƙi garin bukhara aka dawo da shi ƙarƙashin yankin musulunci a shekara ta casa'in daidai bayan hijira a nan ne garin ya zama gari na musulunci daula ta musulunci wannan ɓangaren haihuwar imamul bukhari da kuma garin da ya taso kenan sai ɓangaren rayuwar shi ta ilimi da kuma neman ilimin da ya yi bayan tasowar shi. Imamul Bukhari ya fara neman ilimi tun yana ɗan yaro ƙarami. Tun da ya taso ya taso ne akan hanyar neman ilimi. Yana faɗa dangane da kai shi, yana ba da labari akan karan kan shi, wata ƙissa da ta faru da shi. Yana cewa ya je majalisin ɗaya daga cikin manyan malamai a wannan lokacin addafili ya je majalisin shi ya zauna yana sauraren hadisi sai shi malamin ya zo yana karantar da yana ba da karatun hadisi da ya zo yana karanta hadisi sai ya kawo wani istinadi yake cewa sufiyan an abi zubair an ibrahim imamul bukhari ya ce sai na ce mai inna abu zubair lamiyar yarwi an ibrahim yace ai abu zubair baya riwaya daga wurin ibrahim Bana wannan isnadin da malam ya kawo cewa abu zubair daga ibrahim kamar ba haka bane sai imamul bukhari yace sai ya daka min tsawa a wurin sai yake cewa bayan ya yi min tsawa sai imamul bukhari ya ce sai na ce mai malam irje ilal asul ko za ka koma asalin littafinka na riwaya ka je ka duba ka gani domin duk malamin hadisi yana da asul da yake da shi na riwayoyin shi wanda daga wannan asul ɗin ne yake karantar da mutane ya ce to sai ya dakhili sai ya tashi sai ya shiga cikin gida Bana ya koma ya je ya duba asal asalin littafin shi sai ya dawo ya ce da ya dawo sai ya shigo sai ya zo ya ce min kai fahuwa ya gula ya ce kai wannan yaron ya abin yake tunda ka ce ba ah, abu zubair an ibrahim ba ne ya yake me yadda asalin isnadin yake sai Imam al-Bukhari yace sai na ce mai huwa Az-Zubair ibn Adi an Ibrahim isnadin Zubair ibn Adi ne ba Abu Zubair bane daga Ibrahim an-Naka'i sannan zuwa ci gaba da isnadin sai Imam al-Bukhari yace fa akhadha al-qalama min yadi sai addakiri ya karɓi alƙalami a hannuna sai ya gyara takaddar da take hannun shi ya gyara wannan abin da Imam Bukhari ya gyara mishi wa qala yace yace min yace sadakta. gaskiya ne abin da ka faɗa shine daidai yadda ka ce din haka yake ana ya je ya tabbatar a asl din shi ya ga abin da yayi faɗa din kuskure ne abin da Imam Bukhari ya faɗa shine daidai bayan Imam Bukhari ya faɗi wannan labarin sai suka tambaye shi suka ce ibnu kam anta hina id a lokacin shekarar ka nawa lokacin da wannan abin ya faru sai imamul bukhari yake cewa a lokacin ibnu ashara sana lokacin shekara ta goma ina shekara goma a duniya wannan abin ya faru yana shekara goma ya haddasa asanid na hadisai yana sanin in an kawo riwaya wane bai taɓa yin riwaya a wurin wane ba, ka ce wane an wane ya san ba haka ba ne. Ya ce, To, a lokacin shekara ta goma a duniya, har ina yau ya ci gaba da basu labari yana cewa lokacin da na kai shekara sittu asharata sana, lokacin da na kai shekara goma sha shida, kuntu qad hafiztu kutub mubarak wa wakil. wa araftu kalama haula lokacin da na kai shekara goma sha shida a duniya to na riga na haddata dukkan littattafan alimam Abdullahi Abdullah ibn al-Mubarak Abdullahi ibn al-Mubarak yana da littattafai na riwayoyi da ya rubuta a bangarori daban-daban yana ga kitabun zuhud yana da kitabun manasik yana da littattafai da ya rubuta na riwayoyi ya ce ina ɗan shekara goma sha shida dukka waɗannan littattafan na ibn mubarak na haddace su sannan littattafan al'imamu wake ibn jarra aljami da al'imamu wake yake da shi shi ma na haddace littattafan wake ibn jarra sannan kuma wa kalama haula maganganu na fiƙihu na makarantar al'imamu abu hanifa su ma din na haddace su a wannan masail na fi na eh, mazhabin Imam Abu Hanifa su ma duka na haddace su a lokacin duka ina ɗan shekara goma sha shida a duniya. Ya ce daga nan ne, sun makarajtu ma'a ummi wa akhi Ahmad ilal hajj ko ila Makka. Daga nan ne sai muka fita da ni da mahaifiyata da kuma ɗan uwana Ahmad sai muka tafi Makka za mu je mu yi aikin hajji. Da haka da muka je aikin hajji lokacin Imamul Bukhari yana ɗan shekara goma sha shida bayan an gama aikin hajji sai Imamul Bukhari ya ce wa raja'a akhi biha ɗan uwana Ahmad sai ya dawo da mahaifiyarmu zuwa Bukhara wa takallabtu ana fi talab ni kuma sai na zauna na ci gaba da neman ilimin hadisi a Hijaz yana kewayawa tsakanin makka da madina ya zauna tsawon shekara shida a wannan yankin yana ɗaukan ilimi a wurin malamai na wannan zamanin bayan nan har ila yau imamul Bukhari yana cewa lokacin da na kai shekara goma sha takwas a duniya a lokacin na fara rubuta qadayas sahaba wa tabi'in duk wasu mas'aloli na fiƙihun sahabbai da fiƙihun tabi'ai to na fara bibiyar su ina rubutawa duk wata batawa ta wani sahari da wata matsala da wani sahari ne hukunci a kanta da ke wadanda ba za a yi da aikata da aikata wuyin ta da aiki da ilimi to a lokacin duka na bi na wallafa waɗannan ɓangarorin na ilimi fiƙihun sahabbai da kuma fiƙihun tabi'ai ya ce wannan abin ya faru ne a yamma ubaidullahi bin musa a zamanin babban malamin hadisi na duniya al'imamu ubaidullah ibn musa a wannan lokacin ne na yi wannan aikin bayan nan kuma sai ya ce wa sannaftu kitabar tarikh idzat inda ƙabri rasulillahi sallallahu alaihi wa fi layalil fi daga nan kuma sai na wallafa littafin at-tarikhul kabir wanda yana cikin muhimman littattafan Imam al-Bukhari bayan as wanda yake da alaƙa da marwaita hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zai zo a gaba a bangaren abin da ya shafi littattafan shi ya tattara duk wani mutum wanda yake cikin wani isnadi na hadisi da aka taɓa rawaitowa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga sahabbai har zuwa zamanin Imamul Bukhari kowane mutum zai faɗe shi wane ne wane an haife shi a wuri kaza ya rayu a wuri kaza ya mutu a wuri kaza ya tattara sama da mutum dubu arba'in a cikin attarihul kabir da ka duk wani mutum da yake kewayawa a cikin isnadi ya san shi ya san wane ne shi da ka ya wallafa wannan attarihul kabir ɗin tun wancan zamanin tun bai kai shekara ashirin a duniya ba sannan har ila yau Imamul Bukhari yana ba da labari duka wayannan kissocin suna ba da irin yadda ya fara neman ilimi tun yana ƙarami. Yana cewa ina tafiya majalisan malaman fiƙihu a garin Marwa a wancan zamanin domin su ne suke kusanci da su a da garin Bukhara. yace to ina bibiyan majalisai na malaman fiƙihu a lokacin a lokacin kuma ina yaro ɗan ƙarami ya ce ina zuwa majalisin wa astahayi an usallima alaihim ina ma jin kunyar in zo in yi sallama ga malami saboda na yi ɗan ƙarami da yawa sai dai in zo majalisi in zauna ina sauraron abin da ake faɗa ya ce har wata rana wani daga cikin mazauna majalisi daga cikin malamai yake tambaya ta ya ganni ɗan ƙarami yana mun wasa yana cewa kai yaro yau hadisi nawa ka rubuta sai yake cewa sai na ce mai isnai na ce hadisi biyu na rubuta ya ce sai suka dinga min dariya suna ta dariya ya ce to sai wani daga cikin majalisin sai yake cewa kada ku rinka yi ma wannan yaron dariya ya ce in kuna yi mai dariya zai yiwu wata rana kuma ya zo shi zai rinƙai muku dariya ya ce ina tuna wannan ƙisar ina tuna wannan abin da ya faru wannan duka yana nuna mana yana naci neman ilimi yana ɗan ƙaramin yaro yana shiga cikin manyan malamai yana bibiyar manyan majalisai na ilimi yana neman ilimi tare da su wannan kisar al'imamu al ya kawo ta a cikin siyarwa alamin nubala sannan bayan wannan yawo da ya yana yawo a cikin malaman garinsu da waɗanda ya samu a inda yake da gefen garinsu to daga nan kuma ya fita zuwa duniyar ilimi imamul bukhari yana cewa da kaltu shama wa misra wal jazira marratai na tafi ƙasar Sham, haka na tafi ƙasar Misira, haka na tafi yankin Aljazira, shine Jazira Ibn Umar. Na shiga waɗannan garuruwa gaba ɗaya marrakai ne duka so biyu, in je in yi neman ilimi na tsawon lokaci in dawo, in kuma sake komawa. Cewa mutum malami a wancan zamanin ya je ƙasa daban-daban so biyu, wannan yana nuna tsananin hirsin shi a wurin neman ilimi. domin ka yi shiri ka samu guziri ka tashi daga wannan yankin na mawara annahar ka tafi misira ko ka tafi sham don neman ilimi to yana buƙatar wani shiri wanda ba kaɗan ba tafiya ce ta tsawon watanni kafin ka je inda za ka je sannan ka je ka zauna ka rayu ka neman ilimi sannan ka sake dawowa tafiya ta tsawon watanni kafin ka dawo inda kake ya ce nan garuruwan gaba ɗaya na je su har so biyu ba so ɗaya ba sannan ya ce na shiga basira na je yankin basira na nemi ilimi har so hudu ina zuwa garin basira ina dawowa ina sake komawa sannan bayan basira ya ce wa aqamtu bil hijazi sittata awa. na zauna a yankin hijaz makka da madina na yi shekara shida a nan ina neman ilimi sannan bayan haka ya ce wala uhsi kam da kaltu ilal kufa wa bagdad a al amma ana maganar garin kufa da garin bagdad ya ce to ban san so nawa na je kufa da bagdad ba tare da ɗaliban hadisi wurin neman ilimin hadisi wannan adadi ba iyaka ban san so nawa na shiga bagdad ba ban san so nawa na shiga a kufa ba a wata riwayar da aka rawaito a wurin shi yana cewa da kaltu bagdad samani marrat na shiga bagdad har so takwas so takwas ina zuwa bagdad neman ilimi ba so ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba yake cewa akwai shigar da na yi dukkan wannan zuwan da nake yi so takwas kowace daga ciki in na shiga sai na zauna da imamu Ahmad ibn Hanbal sai na yi karatu a wurin imamu Ahmad ibn Hanbal da aka so takwas ɗin nan duk zuwa sai ya yi ɗalibta a wurin imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala yake cewa ƙarshen zuwa na da na haɗu da imamu Ahmad ya yi bankwana da ni yake cewa ka bar neman ilimi ka koma ka je ka zauna a furasan ka ci gaba da karantarwa yace shine ƙarshen wasiyar da Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala yayi min ƙarshen rabuwanmu mu da shi kenan yace a wannan lokacin har izuwa yanzu ina tuno wannan maganar ta Imam Ahmad ibn Hanbal a cikin kwakwalwata wannan shi ma al imamu Subki ya kawo wannan bayanin a cikin littafin tsabakatun shafi'iyya har ila yau daga cikin abin da yake nuni akan zaburar da yake da ita da ƙarfin zuciya a wurin neman ilimi ɗalibin shi babba daga cikin manyan ɗaliban imamul bukhari muhammad ibn yusuf alfirabri ɗaya daga cikin waɗanda suka rawaito sahihul bukhari za mu ji ana cewa riwayar alfirabri to wannan ɗalibin yana ba da labari yana cewa na kasance wata rana tare da imamul bukhari a gidan imamul bukhari ana ina tare da shi na kwana tare da shi a gida ya ce wata rana da daddare mana wani lokaci wani dalili ya sa na kwana tare da imamul Bukhari a gida ya ce to a dare ɗaya imamul Bukhari yana kwance yana bacci ya ce na irga imamul Bukhari ya tashi ya farka ya ɗauko abin ƙyastawa da kunna wuta ya ƙyasta wuta ya kunna fitila a cikin wannan daren ya ce na irga har su goma sha takwas Imam al-Bukhari yana tashi yana kunna wuta ya ɗauko littafi yayi wani abu ya rufe ya kashe ya koma ya kwanta. yace a dare ɗaya sai da na irga goma sha takwas Imam al-Bukhari yana yin haka. Ana yana kwanta, yana bacci idan wani abu ya zo mai a cikin ƙwaƙwalwa a cikin tunanin shi na ilimi to sai ya tashi ko ya rubuta ko ya gyara ko yayi wani abu a cikin littafi. to haka kuma bayan wannan an rawaito da daga Muhammad ibn Abi Hatim wanda ake mai laƙabi da warraqul Bukhari zaka iya ce mai kaman sakataren Imam bukhari kenan Muhammad ibn Abi Hatim ba wancan al-Imam Abdurrahman ibn Abi Hatim ar-Razi ba wannan Muhammad ibn Abi Hatim warraqul Bukhari yana cewa Imamul Bukhari ya kasance duk lokacin da muka yi tafiya da shi, kwana wuri ɗaya yana haɗa mu da shi. Yake cewa ina kasancewa duk lokacin da Imamul Bukhari yake bacci da daddare, ina irga yana tashi a cikin dare, ya kunna wuta ya yi wani abu. Yace ina irga so goma sha biyar zuwa ashirin a dare ɗaya ma'ana wannan ba wai lokaci ɗaya ba ne kawai inan ɗabi'ar imamul bukhari ne bacci da dare baya hana shi abin da ya shafi ilimi a cikin dare zai farka amma ba zai bar abin da ya shafi ilimi ba Yace to ina irgawa a daren imamul bukhari ina irga daga sha biyar zuwa ashirin a kowane dare ya tashi ya farka ya ƙyasta abin ƙyastawa mun san yadda ake yi a hura wuta a wancan lokaci ba wai a na ce za ka ɗauka kawai ka ƙyasta ka samu wuta ka yi aiki da ita ba amma zai tashi ya kunna wuta ya buɗe fitila ya sa ya yi abin da zai yi ya koma ya kwanta ma'ana aƙalla kusan kowace awa sai ya farka cikin dare ya yi wani abu na ilimi a ciki to wannan duka yana nuna irin waɗayin da yake da shi a babin ilimi bayan kuma cewa ya taso tun da ya taso rayuwar shi ta buɗe ido ne ya same shi a cikin ilimi da kuma neman ilimi wannan ita ma ƙistar ta Muhammad ibn Abi Hatim al-Imam an-Nawawi ya kawo ta a cikin waccan muƙaddimar ta sharhin Sahih al haka kuma as-Subki a cikin Tabaqat ash-Shafi'iyya ya kawo wannan kissa idan muka kalli rayuwar shi da irin yadda yake da himma a neman ilimi waye ya kamata a ce yana da irin wannan nacin galibi wanda yake da irin wannan nasin? wanda ƙwaƙwalwar shi ba ta aikin da ya kamata wanda ƙwaƙwalwar shi ba ta da ƙarfin gaske shi ne za ka ga yana irin wannan wahalar saboda ƙwaƙwalwar ta riƙe abin da yake ne to kuma duk da haka imamul bukhari yana daga cikin mutanen da suke aya ne a duniya tun daga zamanin shi har zuwa yanzu idan ana ba da misalin mutane waɗanda Allah maɗaukacin sarki ya ba su ƙwaƙwalwa ta haddace abu a duniya, to dole sai an sa Imamul Bukhari a ciki. Daga daga lokacin shi zuwa yanzu ba wani zamani da za a ce za a lissafa masu haddar ƙwaƙwalwa ta duniya wanda Imamul Bukhari ba zai shiga ba. al-Muhammad ibn Abi Hadid shi Bukhari ya suna tattaunawa wata rana suna labari suna cewa muna fita mu tafi majalisai na malamai na neman ilimi imamul bukhari yana fita tare da mu yana bin mu muna tafiya tare muna zuwa majalisin hadisi ana riwayar hadisi sai ce a lokacin imamul bukhari yana ɗan yaro ɗan ƙarami sai ce to muna tafiya a haka kullum har sai da muka yi kwana da kwanaki muka ɗauki tsawon kwanaki muna zuwa majalisin sauraren hadisi a wancan zamanin ya ake riwayar hadisi malami zai zo ya zauna ɗalibai za su zo su taru kowa da tawada da alƙalami da takardar rubutu malami na karantawa kowa na rubutawa gwargwadon abin da ka iya rubutawa gwargwadon abin da ka samu na ilimi a wannan rana ya ce to mun je majalisi mun zauna kowa ana faɗan hadisi yana rubutawa amma kuma imamul bukari shi baya zuwa da takarda yana rubutawa ya ce da muka ga an yi kwanaki a haka sai muka zo muna mai faɗa nan yaran zai rinka zuwa mana mai amfanin zuwanka majalisi kullum za ka zo sai dai ka zo ka zauna kawai a yi karatu ka tashi ba bi ba tawada ba takardar rubutu sai imamul bukhari yake cewa inna kuma qad ma alayya yace wannan tunda abin yayi yawa kuna ta damuna da da magana sai ce to abin da za a yi yanzu yanzu ku kawo min abubuwan da kuka rubuta gaba ɗaya ku tattaro abubuwan da kuka rubuta a majalisan duk da muke zuwa ku tattaro su ku zo da su shi hashid ibn isma'il yake cewa a lokacin abin da muka rubuta zada ala khamsata ashara alfa hadith ya kai isnadin hadisi dubu goma sha biyar dubu goma sha biyar ya wuce dubu goma sha biyar ya ce da muka zo kowa ya ɗauko abubuwan da muka ya rubuta muka zo muka zauna ya ce fatsara a ha ala zahari kan sai ya karanta mana tun daga farko har ƙarshe duk abin da muka rubuta na kwanakin nan gaba ɗayansu sai ya maimaita mana ya karanta dukkan abin da muka karanta na waɗannan kwanakin duka ya haddace su a cikin ƙwaƙwalwar shi ya ce har sai da muka koma nu haƙƙi mu hakimu kutubana min hibbihi muna gyara kurakuran da muke da shi na rubutu a littattafanmu daga hajjar imamul bukari ya ce da muka ga haka muka ga abin da ya faru a lokacin ne muka gane cewa sai yake cewa yanzu kuna gani zan zo in ta zama ne ina ɓata lokaci na a banza mana akwai abin da na taka ba a banza nake zuwa kawai in zo in zauna kawai a yi karatu in tashi in tafi ba ya ce to daga nan ne sai muka gane cewa annahu la ya taqaddamuhu ahad muka gane ba wanda ya isa ya shiga gaban imamul Bukhari a wannan babin an gama da aka ya riga ya gama kenan shi sa za mu ga wannan kissar al-imamu khatibul bagdadi a cikin tarihu bagdad da imamun nawawi a muƙaddimar eh, sharhin bukhari da Subiki a tabaqatu shafi'iyya da al-hafiz ibnu hajar a cikin hudas tari muqaddimar fathul bari duka sun kawo wannan kissar da kuma abin da ya faru shi yasa za ka ga duk irin majalisi za ka ga akwai irin su imamul bukhari ko wanda ka gan shi a zaune ba takarda ba biyu ba komai to irin ne wannan nan da kwana uku in ka zo ka ce musu me aka yi za ka ji tilawar abin da duk ya faru a majalisi sun riga sun yi rikodin sun ɗauke a kwakwalwa har ila yau Muhammadu bin Abi Hatim warraqul Bukhari yana cewa naji Sulaim ibn Mujahid rahimahullahu ta'ala yana cewa Sulaim ibn Mujahid yace naje wurin babban malami Muhammadu bin Sallam al-Bikandi ina zauna a majalisin ina zuwa wurin kai sai Muhammad ibn Sallam yake ce min ya ce da ka zo ɗazin nan ya ce da ka ga wani yaro mai ban mamaki ya ce da ka ga yaro wanda ya hajjata hadisi dubu saba'in ya ce da ɗazin nan ka zo da ka ga wannan yaro ma'ana yanzu nan ya bar nan Muhammadu bin Sallam ya ga Imamul bukhari kuma ya ji abin da imamul Bukhari yake dauke da shi da haka yana sulaimu bin Mujahid yana shigowa sai yake ba shi labari yace da ɗazun nan ka shigo da ka ga wani yaro wanda yana haddace da hadisan manzan Allah dubu saba'in. Ya ce sai na fita da sauri na bi hanya ina bibiyar hanya ko zanga zanga yaron bana wannan ai abin a nemo shi ne a gan shi. an baka labari baka ga ga wani irin wannan mutumin ba kuma an ce yanzu nan ya fita ai baka ga ta zama ba sai ka tashi ka je ka nema shi kai ma ka tabbatar da abin da ka ji labari Ya ce sai na fita na ba hanya ina neman shi wannan yaron da aka ce mu ce sai na je na same shi na tsayar da shi na ce kai ne aka ce ka haddasa hadisi dubu saba'in ya ce sai ya ce min na'am wa aksa. ya ce e ni ne sama ma da dubu saba'in ba dubu saba'in ba ne kawai sai yake ce ma yake ƙara faɗa mai ya ce ba zan kuma kawo maka wani hadisi daga sahabi ko tabi'i daga cikin tabi'ai ba illa arabtu maulida aktsarahum wa wafatahum wa masakinahum yace duk wanda zan kawo ma hadisin shi in dai sahabi ne ko tabi'i Aksarinsu. sai na faɗa maka yaushe aka haife shi kuma yaushe ya mutu na san tarihin haihuwar shi kuma na san tarihin mutuwar shi sannan ya ce kuma ba wani hadisi da nake rawaitowa daga wani sahabi ko tabi'i rawaito wata magana ta sahabi ko wata magana ta tabi'i sai ya zama ina da wani abu da na haddace na aya alqur'ani ko kuma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake karfafar wannan maganar da na rawaito bana din maganar da zan rawaito ta sahabbai ko tabi'ai to ina da shahid daga ayar alƙur'ani ko kuma hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wannan duka ana maganar wane ne, ana maganar wani yaro yanzu da ya fita, wani yaro da ya fita yanzu, wanda yake ɗauke da wannan wannan ilimin a wancan lokacin. Da wannan shi ne abinda da Imamul bukhari ya faɗa ma Sulaim ibn Mujahid bayan ya bi shi ya nemi tabbatar da wannan labarin da ya ji haka kuma kissar Imamul al-Bukhari wadda Al'imamu Abubakar al-Khatib al-Baghdadi ya rawaito a cikin littafin Tarihu Baghdad wannan kissar shahararriya wadda ake yawan kawo ta don nuna irin hajjar ƙwaƙwalwa da Allah ya ba imamul al-Bukhari lokacin da Imam al-Bukhari ya je Kafin da garin Baghdad labarin shi ya riga dama ya faza duniyar ilimi ta wancan zamanin. Ni inda ake magana ana labarin wani mutum mai hadda, wadda Allah ya bashi kwakwalwa ta hadda. Lokacin da malaman hadisi suka ji cewa ga Imamul Bukhari nan zai zo Bagdad. sai aka yi shiri na gwaji akwai hanyoyin da malaman hadisi suke bi da jarraba haddar mutum da gano cewa haddar nan gaske ce ko ba ta gaske ba ce daga kafin imamul bukhari ya zo sai suka tattali ɗalibai mutum goma ƙwararrun mutane guda goma kowanne aka ba shi hadisi guda goma ya riƙe waɗannan hadisan guda goma cewa idan ya zo kowa zai mai gwaji da waɗannan hadisan guda goma hadisai nawa kenan hadisai ɗari da aka aka zo aka zauna a majalisi ga babban malamin hadisi ya zo aka taru ɗaliban ilimi suka cika da malamai da ɗalibai da haka bayan an zauna sai ɗalibi na farko ya tashi ya ce zai tambayoyi akan hadisai sai kawo hadisi haddasa haddasana haddasa na haddasana fulan haddasa na fulan qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kaza sai ya faɗa hadisi sai Imamul al-bukhari ya ce ban san wannan hadisin ba sai kawo hadisi na biyu asalin hadisan suna kawo su bayan da suke ba isnadin wancan hadisin sai a cire shi sai a sa a jikin matanin wancan hadisin sai a cire matanin wancan hadisin sai a sa a jikin wancan isnadin to haka duka goman kowa ya duya nashi da in ya tashi ya kawo hadisi ga isinadi da ya sani amma matanin da ya sani ba na wannan ba ne, sai sai ban sani ba sai a wuce sai ya gama goman shi duka ba wanda ya sani a ci sai wani ya tashi ta ana ta salati wannan shine imamul bukhari da ake cewa zai zo haddace nan ilim hadisan kenan da ake magana ya haddace komai wancan ma ya tashi ya kawo nashi imamul bukhari ya ce ban sani ba sai da aka gama goman nan gaba ɗaya masu tsaye gumi wannan ya raɗa ma wannan wannan ya raɗa ma wannan ana yi hadisi ɗari bai san ko ɗaya a ciki ba ana cewa amirul mu'mini na fil hadis sai da aka gama gaba ɗaya sai imamul bukhari sai ya koma ya ce kai na farko da ka kawo hadisi ka kawo hadisi ka ce haddathana fulan haddathana fulan qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaza yace wannan hadisin da ka kawo ba haka yake ba isnadin shi shine kaza da kaza da kaza ga matanin shi haka ya bi ɗaya guda goma ka ga yadda suke ya bi wancan guda goma sai da ya mai da waɗannan hadisan gaba ɗaya guda ɗari a yadda suke ya ce ga yadda suke Mu abin mamakin a nan wanda ya ƙara ruɗa kowa a wurin shine ba gyara wadda imamul bukhari ya yi ba ba shine abin mamaki ba dama ya san su a daidai ɗin aiko ya haddace su ya aka yi da suka karanta wannan hadisan guda ɗari a ba daidai ba a wannan lokacin ya haddace su a ba daidai din ba ya zo ya maimaita su ba daidai ɗin ba kuma ya yi na daidai ɗin shi ne abin da ya fi kowai ban mamaki a ciki daga shi ne abin da ya ruɗa mutanen bagdad gaba ɗaya ba wai gyara wanda ya yi faɗi daidai shi ne abin mamaki ba ana waɗanda da aka karanta ba daidai ba guda ɗari a lokacin duka ya haddace su a yanda aka karanta to wannan duka yana nuni akan irin kaifin kwakwalwa da basira da Allah maɗaukacin sarki ya ba wa Imamul Bukhari banda wancan nasin da yake da shi a babin neman ilimi kuma ya haɗa abin biyu wanda galibi ba sa haɗuwa mutumin da yake da kaifin kwakwalwa da kaifin basira zai wahala ka ganshi kuma mai nasi wanda kuma yake da nasi shi kuma zai wahala ka gan shi da kaifin kwakwalwa da kaifin basira. To, ana haɗa waɗannan abubuwan guda biyu a mutum ɗaya, to shi kenan ba a iya kama shi. Ya sami ga kaifin kwakwalwa, ga kuma naci, to shi kenan ya tsere ma kowa. To shi ne abin da Allah Maɗaukacin Sarki ya azurta Imamul Bukhari da shi. wannan isar kamar yadda na ce imamu al-khatib a tarihu bagdad ya kawo ta haka al mizzi a cikin tahdhibul kamal haka kuma Alhafiz ibnu hajar a cikin Fudus-tsari, muqaddimar sharhin fathul bari da imamu az a cikin Siyarwa alamin nubala da as a cikin tabaqatu shafi'iyya sannan ba wai nasin neman ilimi kawai da kuma haddata hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba malamai suna rawaito irin yadda yake da naci a wurin abin da ya shafi ibada yana cikin abubuwan da yake lizimta a rayuwar shi kamar yadda Muhammad ibn Abi Hatim al-Warra yake faɗa yana cewa dukkan dare na duniya sai imamul bukhari ya yi ƙiyamun laili raka a goma sha biyu, zaka a goma sha uku ba ya fashin wannan ƙiyamun laili a kowane dare sai ya tashi ya yi har yake cewa idan imamul bukhari ya tashi zai yi sallah ko zai yi wani abu cikin dare kana ne Ba ya tayar da ni ni ya kamata ya tayar aiko a matsayin shi na kadimin shi a kawo mai abin alwala a kawo mai kaza a kawo mai kaza yace baya tashi na yace sai na tambaye shi na ce me yasa kullun wayannan abubuwan duk kai kake yi da kanka baka tashi na sai yake ce min anta shab wala ufsidu alayka nawm yace kai saurayi ne bana so in bata maka baccinka ba na so baccinka ya rinka samun matsala a matsayinka na matashi saurayi shi ne lokacinka ka ba na so in rinka tashinka saboda wannan ka wannan ita ma ƙistar asubuki a tsabakatu shafi'iyya da kuma ibn hajar a hudastari duk sun kawo ta sannan daga cikin abin da yake nuna ibadar shi imamul bukhari yana cewa na zauna a garin basra zamana a garin basura ya ce na yi shekara biyar a basura ina neman ilimi kuma ina rubuta littattafaina shekara biyar a basura ya ce to amma wannan shekara biyar ɗin kowace shekara sai na je na yi aikin hajji in je maka in yi aikin hajji sannan sai in juyo in dawo garin basura in ci gaba da zama daga tsawon shekara biyar ɗin nan na yi hajji guda biyar kenan a garin basra sai yake cewa wa ana arzu an Allah tabaraka wa ta'ala yubariku lil na fi hadhihi al musannafa ina roƙon Allah Allah ya sanya ma al'ummar musulmi albarka a cikin waɗannan littattafan da ya zauna shekara ɗaya ya ce duka na yi ina kuma fatan ina roƙon Allah Allah ya sanya albarka a cikin littattafan haka kuma Allah ya albarkaci littattafan shi gaba ɗaya da ya wallafa wannan kissar imamun nawawi ya kawo a cikin muƙaddimar sharhin sahihul bukhari Sana har ila yau daga cikin tsantsenin imamul bukhari da kuma yadda yake da taka tsantsan a al'amura na mu'amala da rayuwa bakar ibn munir ya rawaito daga imamul bukhari cewa na ji imamul bukhari yana cewa inni la arzu an alƙallaha wa la ni an nirtabtu ya ce ina fatan in haɗu da Allah ranar al'iyama Allah ba zai yi min hisabi akan na taɓa yin gulmar wani mutum ɗaya a rayuwata ba. Ya haka nake fatan in haɗu da Allah, ana ban taɓa yin gulmar wani mutum a rayuwata ba. Haka kuma ina fatan in haɗu da Allah a cikin hisabi ba ni da wani abu na hisabi da za a yi min akan na yi gulmar wani mutum. imamu hafiz ibn hajar ya kawo wannan maganar a cikin hudar tsari haka kuma al'imamu zahabi a siyarwa wa alamin nubala har ila yau shi muhammad ibn abi hatim ya rawaito daga imamul bukhari din yana cewa na ji imamul bukhari da kunne na yana faɗa yana cewa magtabtu ahadan qattu منذ alimtu anna al-ghibata haram ya ce tun da na san cewa giba gulma haramun ce ban taɓa yin gulmar wani mutum ba a rayuwata tun daga lokacin da na san cewa gulma haramun ce har zuwa lokacin da yake magana ya ce bai taɓa yin gulmar wani mutum ba yasa yake faɗan cewa yana fatan ya haɗu da Allah babu hisabin gulma ta wani ɗan adam a cikin littafin shi yana daga cikin tsantsenin shi shine gwamnan garin Bukhara na wancan lokacin ya turo zuwa wurin Imamul Bukhari ta yana so Imamul Bukhari ya zo ya zo da littafin sahih aljami'us sahih sannan ya zo da littafin at kabir yana so ya ya yi riwayar wannan littattafan daga wurin imamul bukhari a wata riwayar kuma yana so a ba a karantar da 'ya'yan shi waɗannan littattafan da wannan ɗan saƙon na sarki ya zo sai imamul bukhari yake cewa ana la'uzillal ilma wala ahmiluhu ila abuwa binna ya ce ni ba na ƙasƙantar da ilimi ba na ɗaukan ilimi in bi gidajen mutane da ilimi da aka ba na ƙasƙantar da ilimi da wannan nau'in in ɗauki ilimi in bi shi gida da aka wannan ƙasƙantar da ilimi ne don haka ya ce idan sarki yana buƙatar wannan ilimin to a faɗa mai ya zo masallaci inda ake karantar da mutane ko kuma ya zo gidana ya zo ya nemi riwayar ilimi a wurina idan wannan ya yi mai idan kuma bai yi mai ba to a faɗa mai shi ne sarki in ya ga dama ya hana ni karantarwa sai zama ina da uzuri a wurin Allah rana alkiyama ba ɓoye ilimi na yi ba hana ni karantar da ilimi a kai da haka wannan shine ƙa'idar ba zan samu kaina a matsayin mai koya ilimi ba domin na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda aka tambaye shi akan ilimi kuma ya sani ya ƙi yaki fata to za a yi mai linzami da wannan ilimin a wuta rana alkiyama yace to ni ba zan koya ilimi ba amma kuma ba zan ɗauki ilimi in kai shi inda zai zama na ƙasƙantar da ilimi ba idan kuma abin bai yi ba za a ɗauki mataki ne na mulki a hana ni karantarwa to wannan ina da uzuri a gaban Allah Allah ya san hana ni akai ba ni ne na ɓoye ilimi ba to wannan shi ne daga cikin sababba kamar yadda da yawa daga cikin malaman tarihi suke kawowa yana daga cikin sabubban da ya haifar da matsala tsakanin gwamnan Bukhara da kuma Imamul Bukhari har abubuwan da suka kasance na mihna da sauransu a tsakanin Imamul Bukhari da shi gwamnan ko sarkin Bukhara. Wannan ɓangaren abin da ya shafi rayuwar Imamul Bukhari kenan. Sai abin da ya shafi malamai da Imamul Bukhari ya yi karatu a wurinsu duk wanda yake da irin wannan yawon neman ilimin da shiga waɗannan biranen na ilimi don ana maganar malamai kowa ya san cewa abu ne wanda yake sananne dole ya zama ya haɗu da malamai masu yawan gaske Muhammad ibn Abi Hatim al-Warraq yana cewa na ji imamul bukhari yana cewa katabtu an alfin wa tamanina nafsan laisa fihim illa sahibu hadith na riwayar hadisi daga wurin malamai wanda sun kai mutum dubu ɗaya da tamanin wanda wannan dubu ɗaya da tamanin malaman hadisi ne banda malaman sauran ɓangarori na ilimi banda malaman fiqihu malaman lugha malaman sauran fannoni dukkan su malaman hadisi na rubuta hadisi daga wurin malamai dubu da kuma tamanin dukkansu kowanne kuma malamin hadisi haka yana da malamai masu yawan gaske al'imamun nawawi lokacin da ya zo zai yi magana akan malaman imamul bukhari sai yake cewa wa haza babun wasi'un jiddan yace wannan babi ne ne fadin gaske inda za a yi magana akan malaman Imam al-Bukhari to wannan wani babi ne mai fadi la yumkin istifsa'uhu ba zai iya yiwa a kididdige a ce adadin malaman Imam al-Bukhari adadi kaza mutum kaza ne yayin riwaya a wurin su ba sai yake cewa fa unabbihu ala jama'atin min kulli iklimin wa balad amma zan yi ishara zuwa ga wasu daga cikin malamai a kowane yanki da kowane gari zan ce gari kaza ma yana da malamai kaza gari kaza yana da malamai kaza haka ya ɗauka yana bi gari gari ƙasa ƙasa da ce ƙasa kaza ya yi riwaya a wurin wane da wane da wane a garin makka ya yi a wurin wane a madina ya yi a wurin wane a Misira ya yi a wurin wane da wane haka yi ishara akan aksari daga cikin malaman imamul bukhari wanda wannan yana nuna faɗin tafiye-tafiyen da imamul bukhari ya yi da kuma irin yawan riwayoyi da ya yi daga wurin malamai daban-daban sai gaba ta gaba shine maganganu da malamai suka yi akan imamul bukhari mutum na farko shine babban malamin Imam al-Bukhari al-Imam Ahmad ibn Hanbal Imam Ahlus Sunna wal Jama'a Imam Ahmad yana cewa ma akhradat Qur'an Muhammad ibn Isma'il amma Imam Ahmad ne da haka shaida tana ɗaukan ɓangarori guda biyu abin da aka faɗa da kuma wanda ya faɗa ɗin yanzu imamu ahmad ibn hanbal ne yake magana sannan kuma abin da yake faɗa cewa yankin kurasan gaba ɗayan shi bai taɓa fitar da wani mutum irin imamul bukhari ba da haka ko da imamul bukhari bai da wata shaida bai da wata shahada sai wannan certificate ɗin daga wurin Imam Ahmad ibn Hanbal to ya ishe shi shahada sannan an rawaito daga malamin shi Muhammad ibn Bashar wanda za mu ji da yawa a cikin sahi yana haddasa na Muhammad ibn Bashar Muhammad ibn Bashar yana cewa lokacin da Imam bukhari ya zo garin Basra, don Muhammad ibn Bashar an Basra ne. Da Imam bukhari ya zo Basra, sai yake cewa ƙadimal yauma sayyidul fukaha, yana faɗa ma ɗalibai yana cewa yau shugaban fukaha na duniya ya zo ya shigo basira a wani lafazin kuma yana cewa ma qadima ilaina mislu muhammadu ibn isma'il babu wani malami da ya taɓa shigo mana kamar muhammadu ibn isma'il al-bukhari a garin basira wanda muhammadu ibn bashar yana daga cikin ayoyi na duniya a ilimin hadisi a wannan zamani amma shi ne yake ba Imamul Bukhari irin wannan shaida yana cewa wa ana aftakhiru bihi منذ سنين yana cewa ina alfahari da Imamul Bukhari tsawon shekaru ina alfahari da shi a matsayin malami wanda yake na al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam har ila yau Imamul bukhari wata rana yana bada labari yana cewa mastasghartu nafsi inda ahadin illa inda yace tunda nake nake zuwa gaban malamai na ilimi ban taba zuwa wurin malamin da na raina kaina gaba daya ba kaman al-Imam Ali ibn al-Madini ban taɓa samun kaina a inda na raina kaina a ilimi ba kaman a gaban al'imamu Ali ibn al-Madini haka imamul Bukhari yake faɗa da kanci wani daga cikin ɗalibai Ahmad ibn Hamid ya ce da na je wurin Ali ibn madini sai nake ba shi labari na ce ka ji abin da imamul Bukhari yake faɗa a kanka sai Ali ibn al-Madini yake cewa da qawlahu yace da Allah rabu da wannan maganar da yake fada huwa ma ra'a mithla nafsi sai Imam al-Bukhari shi da kanshi bai taba ganin irin shi ba Ali ibn al-Madini yace Imam al-Bukhari shi da kanshi idan shi bai taba ganin irin Bukhari ba mana duk waɗanda ya gani a duniya a cikin malamai to bai ga irin shi ba wannan shaida sai daga aliyu ibn madini in ana maganar rukuni na ilimin hadisi a duniya akai maganar imamu ahmad ibn hanbal akai maganar aliyu ibn madini sai wane ne na ukunsa a lokacin. al-imamu yahya ibn ma'i wannan sune rukunan ilmul hadis wal ilal dukkansu gaba ɗaya dukkansu malamai imamul bukhari ne kuma dukkansu kowa ya sallama ma imamul bukhari kowa ya ba shi irin wannan shaidar dangane da ilimin shi da kuma aiwar da Allah subhanahu Ta'ala ya mishi al umar ko amr ibn ali al-fallar shi ma ɗaya daga cikin mashayikhu a sitta a ibn fallas amru ali al-fallas yana cewa hadisin la ya'rifuhu muhammadu ibn isma'il falaysa bi hadith yana nuni akan irin fadin ilimin hadisi da imamul bukhari yake da shi yace duk hadisin da aka ce ma muhammadu ibn isma'il al-bukhari bai san shi ba to ba hadisi ba ne. wannan malamai suna faɗin shi a babin nuna faɗin ilimin mutum amma ba wai haƙiƙan zai zama duk abin da bai sani ba ba hadisi ba ne saboda babu wanda ya game da sani ilimi baki ɗaya babu wani mutum wanda ya game da sani ilimin komai a wani babi akwai abin da zai iya kuɓuce mishi amma idan irin waɗannan malaman hadisin suka yi irin wannan maganar wannan shahada ce da take nuna faɗin ilimin mutum da zurfin ilimin shi al'imamu abubakar ibn Khuzaima mai littafin sahih sahih ibn Khuzaima wanda ake mai take da imamul a'imma shi kuma ɗalibi ne a wurin imamul bukhari shi kuma shaidar da yake bayarwa akan imamul bukhari yana cewa ma ta adimu sama'i a'lamu bil hadisi min Muhammadu ibn Isma'il yace a ƙarƙashin rufin saman nan ta duniya lemar duniyan nan da muke gani in dai a ƙarƙashin rufin sama mutum yake rayuwa to babu wanda ya kai Imamul Bukhari sani ilimin hadisi sai dai a rufin sama kake rayuwa amma in a rufin sama ne ya ce to babu wani mutum da ya kai imamul bukhari sanin ilimin hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan imamu ibn Khuzaima ne ke ba da wannan shaida wanda ya kai taken imamul a'imma a ilimi sannan imamu muslim ibn al-hajjaj wanda shi ma ɗalibin imamul bukhari ne mawallafin sahihun muslim wanda shi ma dai inda ka ji an ira hadisi za a ce rawahul bukhari za a ce wa muslim to imamu muslim da kanshi yana magana da imamul bukhari yana cewa ashhadu annahu laysa fid dunya mithla ina shaidawa da cewa a duniya gaba ɗaya babu irinka kai kaɗai ne irinka a duniya lokacin da ya zo mai da wasu sarƙaƙiya na ilalul hadis kan shi ya kulle a kai ya kawo mai waɗannan iskalatin imamul bukhari ya warware yana gamawa ya ce to na shaida a duniya ba irin sannan al'imamu abu isa a tirmidhi al'imamu tirmidhi sahibul jami'a wanda yake da littafin da shi ma duk in aka kira hadisan manzan Allah za ka an ce rawahu tirmidhi to shi ma ɗalibin imamul bukhari ne yasa za ka ga a cikin jami'ul tirmidhi da yawa in imamul imamu tirmidhi ya kawo hadisi ko ya kawo wata mas'ala ko akan wani marwaicin hadisi za ka ji ya ce wa sa'altu muhammadan na tambayi muhammad shine imamul bukhari na tambaye shi sai ya ce kaza ya ce ya inganta ya ce wane bai inganta ba ko kaza da yawa za ka gama ganganin shi a ƙarshen hadisi yana kawowa ya ce sa'altu muhammadin na tambayi imamul bukhari to imamul tirmidhi yana faɗa akan imamul bukhari yana cewa ara a'lama bil ilali wal asani min Muhammadu ibn isma'il al bukhari ban taɓa ganin wani mutum da ya san ilimin illolin hadisi ba da ilimin istinadin hadisi ya ce ban taɓa ganin irin imamul bukhari ba da ka wanda babu wani mutum wanda ya san wani abu a ilimin hadisi wanda yake da ja da imamul bukhari tun daga zamanin shi har yau kowa ya miƙa wuya ya san cewa wannan shine amirul mu'minin fil hadith zaka imamul bukhari ya samu maganganu na malamai masu yawa wannan maganganun duka ‘yan kaɗan ne daga cikin abubuwan da alhafizu ibn hajar ya kawo a cikin muƙaddimar sharhin sahihul bukhari na maganganun manya-manyan malamai akan al'imamul bukhari sai abin da ya shafi gaba ta kusa da ƙarshe shine littattafan imamul bukhari imamul bukhari yana da littattafai da yawa mafi shahara wanda da an ambace shi imamul bukhari shi ake tunawa shine aljami'u sahih wanda ya fi shahara da sahihul bukhari shine littafin shi mafi girma mafi daraja mafi shahara wanda ya samu darajar da tun da ake da alittattafai a duniya ba taɓa samun wani littafi da ya samu wannan matsayin ba a ce ga wani littafi a wurin al'umman musulmi daga Alkur'ani sai shi to sahihul bukhari kaɗai ya samu wannan daraja Daka Allah ya sanya a aikinka ya zama a wannan matakin, to wannan ƙololuwar daraja ce, a ce da an ce ƙur'ani sai sahihul Bukhari. Wane matsayi mutum zai iya samu ya sami irin wannan matakin a littafi, babu wannan matsayin. To littafin sahih shi ne littafin shi mafi daraja mafi girma sai littafin at kabir wanda ya gabata cewa yayi tarjama daga sahabbai zuwa zamanin shi duk wani mutum wanda ya taba shiga cikin isnadi na riwayar hadisi ya tattara su yayi tarjamar su yayi mutum dubu arba'in a cikin at kabir Taka littafi ne babba wanda an wallafa shi akan a cikin mujalladi guda goma sha ɗaya sannan akwai at-tarihul sannan kuma akwai at kabir wannan duka littattafan na Imam al-Bukhari ne akan maruwaita hadisi at-tarihul ya mai da hankali ne akan mutanen da suke cikin al-qurunul mufaddala zamanin sahabbai da tabi'ai da atba'ut tabi'i at-tarihul saghir kuma ya mai da hankali ne akan bangaren Maruwaita a cikin sahabbai kawai at-tarikhul kabir kuma shamil ne tun daga sahabbai har zuwa zamanin Imam al sannan daga cikin littattafan shi akwai littafin khalqu af'alul ibad sannan akwai juz'u raf'ul yadayn fi salat sannan akwai juz'ul qira'ati khalfa imam sannan akwai littafin az-du'afa wanda ya wallafa ya ware akan maruwaita masu rauni daga cikin maruwaita hadisi sannan yana da littafi shahararre daga cikin shahararrun littattafan shi shine littafin al'adabul mufrad wanda shine mahallin majalisin sai gaba ta ƙarshe rasuwar imamul bukhari al'imamul bukhari ya rasu kamar yadda shi ma eh, al'imamun nawawi ya naƙalto ittifaƙin malamai na tarihi akan wannan cewa ya rasu a lokacin a ranar asabar ranar asabar da daddare ya rasu an haife shi ranar juma'a da rana ya rasu ranar asabar da daddare a ƙarshe ta ƙorar ramadan a shekarar ya zama ranar asabar ne ranar ƙarshe azumin ƙarshe a watan Ramadan to da dare bayan sallar isha'i ya rasu da haka ya wayi gari an yi jana'izar shi a ranar sallah ranar ɗaya ga watan shawwal aka yi jana'izar shi an haife shi can sha uku ga watan shawwal ɗin ya mutu a ɗaya ga wata aka yi jana'izar shi ya mutu ƙarshen Ramadan ashirin da tara, amma daren ɗaya ga watan Shawwal, a wannan daren ya rasu, aka yi mai salla bayan sallar azahar ta wannan ranar ta sallar Idul Fitr. Aka rufe shi a garin Kartanka, wani gari ne wanda yana kusa da garin Samarkand, kusa da wanda yake Samara, kantin min ce tana kusa da bukhara tafiya ce ta dan lokaci tsakanin da garin bukhara da aka sai aka rufe shi a wannan garin bayan an yi mai jana'iza wanda garin a yanzu ana kiran shi da suna Khaja Abad shine sunan Khartanka kaɗin na da a yanzu kuma ake kiran shi da wannan sunan wanda duka wannan yankin kamar yadda ya gabata suna cikin wata ƙasa suna cikin uzbekistan suna cikin ƙasar uzbekistan haka wannan shine a takaice rayuwar imamul bukhari muna fata Allah maɗaukacin sarki ya mai rahama ya gafarta mishi kuma ya sanya abubuwan da ake amfana da shi na ilimi da ya bari a cikin mizanin ayyukan shi na alkhairi haka wannan ita ce muqaddima ta farko muqaddima ta biyu insha Allah ta'ala za ta yi za a yi magana ne dangane da shi littafin al-adabul mufrad din insha Allah ta'ala Allah muke roƙo ya amfanar da mu da abin da muka ji abin da muka yi daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ya yafe mana wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in